Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo akalla falastinawa ɗari biyu aka kashe tun bayan da wa'adin matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta ya ƙare a ranar juma'a lamarin da ya kai adadin mutanen da suka mutu a gaza tun bayan harin bakwai ga watan oktoba zuwa mutum dubu sha biyar da ɗari biyu a cewar ma'aikatar lafiya a yankin na gaza wacce ta ƙara da cewa kashi saba'in cikin ɗari na wannan adadi yara ne ƙanana da mata Falasɗinawa kusan miliyan biyu wato kusan daukacin adadin al'ummar ta Gaza na cunkushe ne a wani rabin yankin kudancin Gazan yayin da suke gab da kure malejin inda za su gudu don tsira da rayukansu. A ranar Asabar Isra'ila ta ci gaba da kai hari a wasu yankunan kudancin Gaza tare da bada umarni ga fararen hula da su fice daga unguwannin da ta shata a matsayin waɗanda za ta kai hari. Dakarun Isra'ila sun wallafa wata taswira a shafin yanar gizo. inda suka kasafta yankin na gaza zuwa ɗaruruwan sassa suka kuma umarci mazauna yankunan da su gane inda suke zaune gabanin wani gargaɗin kwashe mutanen da ake jira mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta fara ranar asabar ce falasdinawan da ake kashewa a gaza sun yawa tana mai kira ga isra'ila da ta ɗauki matakin kare su harris ta yi wannan kira ne yayin da take gabatar da matsayin amurka kan makomar yankin na gaza idan an kawo ƙarshen wannan rikici babu dai tabbacin ko isra'ilan za ta saurari roƙon da amurka ke yi na kare fararen hula daga hare-harenta yayin da ta kudura niyyar kawar da ɗaukacin mayakan hamas 'yan sanda da hukumomi a ƙasar zambia sun ce wasu masu haƙar ma'adinai bakwai sun mutu sannan ana neman wasu sama da ashirin waɗanda su ma ke fargabar sun riga sun mutu bayan wani ruwan sama mai ƙarfi da aka yi wanda ya haifar da zaizayar ƙasa da ta binne su a wani rami da suke haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba 'yan sanda sun ce har yanzu ba a kammala zakulo su ba daga karkashin lakar da ta rufe su bayan zaizayar kasar da ta auku a ranar alhamis a wani wajen haƙar ma'adinai da ke birnin cingola cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar asabar 'yan sandan sun ce ana fargabar kusan dukkan mutanen da lamarin ya ritsa da su sun mutu sai dai ba su tabbatar da adadin mutanen da haɗarin ya fada a kansu ba amma kwamishinan gundumar cingola rafael chimufi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa adadin mutanen ya kai 36 wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta wa yankin mindanao a kudancin philippines da yammacin ranar asabar lamarin da ya sa aka kaddamar da ayyukan kwashe mutane a yankin da kuma kudu maso yammacin japan saboda gargaɗi da aka yi na yiwuwar aukuwar bala'in guguwar tsunami hukumar da ke kula da al'amuran da suka shafi girgizar ƙasa a philippines ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar burbushin girgizar ƙasar ya kuma tasowa hukumar da ke sa ido kan yiwuwar aukuwar tsunami ita ce mai yiwa a samu tashin igiyar ruwa har zuwa takin mita uku a wasu gabobin tekun ƙasar ta philippines gidan yada labaran ƙasar japan na nhk ya ce ana fargabar igiyar guguwar tsunamin za ta isa yankin kudu maso yammacin ƙasar a yau lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a burkina faso sun ce wasu da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da wani abokin aikinsu lamarin da suka kwatanta a matsayin yunkuri na baya-bayan nan da gwamnatin sojin ƙasar ke yi na rufe bakin masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama a ƙasar a cewar wata ƙungiya da ya kafa wasu mutane ne suka kama dawuda diallo a ranar juma'a a babban birnin ƙasar wanda ya taɓa lashe lambar yabo kan ayyukan kare haƙƙin bil'adama a shekarar biyu. kungiyar kare bil'adama ta amnesty international ta ce kama diyalo da aka yi bai rasa nasaba da dokar da aka samar ta tilasta wa mutane shiga aikin soji domin yaƙi da masu ikirarin jihadi masu fafutuka sun ce ana amfani da sabon dokar wajen musgunawa 'yan adawa a ƙasar ta burkina faso kungiyar everton a gasar premier league ta ingila ta dauka kara a wani yunkuri na ganin an dawo mata da makinta goma da aka soke saboda ta take ka'idar kudaden da aka kayyade wa kowace kungiya ta kashe. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne, kasuwa a kai To masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole daga nan sashen Hausa na murya Amurka wanda a yau shirin yana jihar Kogi inda muka leƙa kasuwar ƙasa da ƙasa da ke birnin Lakwaja wato International Market Lakwaja. kuma a yanzu haka muna tare da shi shugaban wannan kasuwa a ran kaɗe da farko suna Salamu alaikum suna na Malam Sani Yunusa, ciyama na kungiyar yan kasuwa International Market Lakwaja, Kogi State. To ciyaman ko da yake ban same ka rumfarka ba amma dai na same ka shagon da ke kusa da rumfarka. A gaya mana ita wannan kasuwa wani bangaren kasuwanci ne ta himai da karfi. a wannan international din ba abin da ba kawo nan. akwai kayan buhu kayan hatsi kayan gwari akwai kuma su provision kuma duka ana sayarwa a wannan international market ko ta na wajen state goma sha biyu suna zuwa wannan kasuwa ana cin ta kwana hudu hudu ne na biyar din shi ne ake cin kasuwa din kuma alhamdulillah baki daban-daban suna zuwa wannan kasuwa na amma harkar kasuwancin yake tafiya alhamdulillah kasuwan ji za mu ci alhamdulillah so da kasuwan yanzu dai ko ta ina an sa abin da muke fuskanta yanzu mm. ta matsalan kuɗi mm. abin da ya rage mana addu'a ne ba ka kasuwan da ba kamar yadda na da ba amma da aka yi wannan zabe din allah dai za mana mai alheri ba kasuwan to wato kana nufin yanzu ba a samun ciniki kamar ba kamar da ina ina ciniki ba kamar da ba yanzu wanda kai shigo kasuwa ma wajen karfe tara zuwa goma yanzu ba gan kowa zane a bakin kofar sa ba a yin da da ne zaka ga kwastoma na shiga ina fita wani na dauka wara haka ko mu ma sai da kayan hatsi kamar su wake shinkafa ba ka ta da ba muna zuwa wajen nima amma yanzu ga mu a zaune muna jira abin da Allah zai mana kayan magana kayan hatsin nan yanzu a nan kamar nawa kuke sai da ko kwano ko kuma buhu to kamar buhu wake yanzu dubu ɗari da goma ne kowane buhu wani irin wake ja ko fari fari ai jan wake ta fi kowane makudi masara kuma tana dubu talatin da biyar a yanzu kuma sabo ne kuma ma tana dubu talatin da biyar kashi ma wannan ma sabon ta fito tsoho ma na sayarwa dubu arba'in da biyar na sayar masara da kuwa bata fi dubu bakwai dubu goma ba amma yanzu sabon masara yanzu din za ka saya na dubu talatin da biyar ne. Na'am kenan an samu karin farashi kenan. Sosai ma dai an samu kuma mun samu da Allah zai zuwa gaba ba. Wanda ya kawo tashin farashin mana. Yanayi ne da Najeriya din ta zo ne. batun wannan cire tallafin mai dinnan shi ne jawo komi da komi so da kamar daga zaria yanzu da muna daukan buhu daya daga zaria dan magaji zuwa nan Eh. zuwa nan lakwaja 600 amma yanzu 2000 ne kowane buhu daya in ka siya a soba kuma kowane buhu da ka dauka dubu biyu da dari biyar to da ka sayi buhu dari ka biya dubu biyu da dari biyar ina rima kuma take a yanzu ma so ba muna sai ta dubu talatin da uku ne ban da kuɗin mota zuwa nan. yanzu chairman tun da kai ne shugaban kungiyar 'yan kasuwa ita na wannan kasuwa kamar eh, menene kamar babban kalubale wanda kuke ganin ya kamata a ce gwamnati ta shigo ta yi muku. tun da muke wannan kasuwan gwamnati ba ta taba ba mu cewa ga loan ta ba yan kasuwa ba ba wani dan kasuwa da gwamnati ta taba ba cewa ga loan an ba ba taba ba mu ba so muna roka ga gwamnati wani ta ci yanzu ta dube mu da idon basira ta san da mu in ma za a sayi wani kaya ne a zo kasuwan mu a saya mana maimako a wuce wani gari a ji a saya. in za su saye a ba su zuwa nan sai a ba su zuwa nan sha je Kano can arewa a ji a saya mu kuma a bar mu a zubi a nan. to da yake muna bakin shago na wani bawan Allah mai gida suna. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Nura Abdullahi. Ah, nan shagon ka ne eh nan shago na da mi da kake sayarwa ko da yake na gani amma dai faɗa ma wasu eh ina sai da fulawa siga shinkafa clean sabulu different type indomie da sauransu na'am kamar to siga nawa kake sai da buhu na eh yanzu muna sai da siga naira dubu sittin da ɗaya. to kenan farashin ya karu kenan eh ya dan ma sauka kadan da 62 ne kaman eh, ga omo can na gani shi nawa ake sai eh ana sai da shi akwai different type ana sai da biba

kwantiti naira dubu goma sha shida da ɗari takwas. to amma ya kaso take yanzu tana ɗan jiya ko. alhamdulillah amma abubuwa sun canza daga lokacin da aka samu canjin price din man fetur hmm. to kasuwa ya yi ƙasa daga lokacin da aka samu rufewa bodoji a najeriya kaya sun hau kana ne batun rufe boda din nan gaskiya shine babban abin da ya jawo hawa kaya a najeriya rufe bodan Nijar ya sa kayan abinci sun yi tsada don ana samun kaya suna shigowa ta wannan hanya lokacin price bai kai yadda ake yanzu ba to kuma ga kuma maganar man fetur shi kuma ya sa transport ya yi kuɗi eh, komi ya kara kuɗi sai dai abin da Allah ya insha Allah kana da yanzu baka yin ciniki kamar yadda kake yi da alhamdulillah mun gode Allah amma yanda ake da gaskiya ya wuce yanzu gaskiya ya wuce yanzu akwai bambanci da fa kwastomomi na naga suna shigowa eh insha Allah amma mun san amma din da muke a da mun san amma din da muke yanzu a wuni kullum cinikin da kuke a da eh, da wanda kuke yi yanzu akwai eh, bambanci eh insha Allah akwai difference sosai kuwa ah, da na kara gaba na samu wani mai sai da atamfa da yadin shadda malam me sunanka sunana nura nura eh to ya ciniki yake anan a ciniki alhamdulillah gaskiya wallahi alhamdulillah ga kuma naga kana yanka yadi ba kake kuma ta yanka ba lahi alhamdulillah mutane suna saya amma yanzu nawa kake sai da wannan yadin da kake wannan abin da muke sai da dubu biyar dubu biyar eh. yadi nawa kenan three trouser kamar zai mutum riga da wando yawa kamar wando da riga na ciyama haka eh amma yanzu an dan samu sauki ne koko ya kara tsada ne gaskiya ya kara tsada da dubu hudu muke sayarwa ko toza. yanzu kuma ya kara tsada ya aka ya kara tsada to dalilin tashin dala shi yasa ya ƙara tsada to shi yadin da dala ake so yi eh, da dala ake so wa an yi canji a so shi yasa ya ƙara tsada amma me kuke so yanzu a dan dan a dan samu sauki mu dai abin da muke fata yanzu muke bukata gaskiya a yi yanda za a samu sauki dalar nan ta sauko saboda dala ta sauko komi zai yi kasa to bayan mun kammala da wajen 'yan abinci da masu probation mun matso wurin masu sai da kayan gwari kuma yanzu haka ina wurin 'yan kankana da agushi da salat da sauran kayayyaki dai na kayan ruwa wato hadda lemu ina tare da ɗaya daga cikin masu wannan sana'a mai gida suna sunana abdullahi abubakar ni ne mai yan kankana masu da kayan prok na kasuwar lakwaja To yi mana bayani a harkar cinikin kankana kin. To a harkar insha Allah alhamdulillah kuma muna cikin farin ciki da godiya da kuma abin da muke farin cikin da Allah ya sa mun samu ci gaba da kuma samun ƙari ga al'amuran jama'anmu. Na'am kamar ya cinikin kankana yake yanzu ana samun kasuwa ko? Ciniki alhamdulillah don kullum wani bi muna sauke mota biyu mota uku. A nan kasuwar lakwaje? A kasuwar lakwaje ba laifi da abarba da kankana da kabeji da kara duka. amma ta kara tsada yanzu koko tana sauki ne eh to ta kara kudi gaskiya amma yanzu dai ta dan sauko bisa ga da dan da muna sai su a ɗari da ashirin amma yanzu muna sai su a tamanin tasa'in kamar naira ɗari da ashirin ko dubu ɗari da dubu ɗari da ashirin da lambuwan muna sai da tuwo naira dubu sittin muna sai da kabeji naira dubu talatin da biyar kamar kwariya koko. ko kwariya eh, muna sai sai da naira dubu tamanin da biyar lambuwan kwariya mm, guda nawa kwariya guda guda ɗari wannan kankana daga ina ne kuke samo ta daga arewa ko ko a jigawa jigawa can jigawa a jigawa muke fitowa da ita wani bi kuma muna fitowa da ita daga wajen yobe eh. amma kamar tsadan mota ne sa ta kara kuɗi ko eh tsadan mota ne da muna dogo mota naira dubu ɗari shida yanzu kuma ta kai naira miliyan ɗaya ɗari tara kamar wancan mutumin sari yake yi koko eh, masu saye ne ko eh, to zo mu dan abun ga salamu alaikum malam barka da sunanka Sunana Nura. Ah, eh? Nura. Kai gashi kamar kana tsoro ne ka zo sarin kankana ne ka zo sayan kankana ne? A'a. Ah, ah. Me ka zo yi? Ni dan turin baro ne. O oh, turin baro kake? Eh. To ya kasuwar turin baro ana ja koko? Ana ja sosai. Kana ciniki sosai? Ana ciniki sosai. Kamar yanzu a kullun kaman kana yin nawa a nan kasuwa. <laughs> hira ana da ba asiri eh, amin to masu saurare abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa saman ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni mustapha nasiru batsari daga nan kasuwar ƙasa da ƙasa da ke birnin lakwaja ta jihar kogin najeriya nike cewa mu zama lafiya masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi. Ni ne naku Reverend Marcus Louis Kuyat daga jihar Jigawa, pastor ne na Anglican Isis din Dutse. A shirinmu na safiyan nan, na kawo muku maganan Allah daga cikin Bitrus ta fari tura hudu, aya ta ɗaya yake tun da yake almasihu ya sha wuya a jiki domin mu sai ku ma ku ɗauki irin wannan ra'ayi ai duk wanda ya sha wuya a jiki yana daina aikata zunubi kenan yau kan magana mu shine hakuri da jimiri muna cikin na'ayi wanda idan ba mu da hakuri a matsayin mu na krista mabiyan ubangiji to hawan jini da kuma sauran cututtuka za su ci gaba da yaduwa amma idan mun koyi daga shi isa almasihu manzo Bitrus ya mana koyarwa yanzu yana nuna mana da cewa mun zama mutane masu hakuri kamar shi Isa almasihu ya sha kunci a jikinsa an yi masa bulala ya sha wahala amma duk da haka bai ragana ba ya ci gaba da karfafa har ya kawo ga cetonmu to abu guda ɗaya wanda nake so mu fahimta shine idan mun zama masu hakuri a cikin isa almasihu to lallai magana allah ta tabbatar mana muna da lada sosai wanda ubangiji zai bamu kuma ladan nan shine aljanna a karshe wanda ya so bi son jiki yakan bi ya yi zanibi ya kasa ga darajar ubangiji amma mu kristoci kuwa yayan ubangiji mu wanda aka cece mu saboda ceton mu yana da kyau mu zama masu hakuri da jimiri komai kuncin da kake faruwa a cikin mu lalle ya kamata mu zama masu hakuri addu'a na shine bari hakurin mu ya kai mu ga cikawa ga imanin ubangiji ya kai mu kuma ga samun ceto a ranar karshe kada mu zama na wanda suka rasa aljanna hukuno ga gare ku da kuma addu'a ga ubangiji shine duk wata kunci bari ubangiji ba mu nasara kunci ta gwamnati kuccita kuma wanda suke saka mutane suke kashe kashen mutane ubangiji tsare mu da kuma bamu iyaka da su.